abin da ake magana a sababu tiba'il hawa abubuwan da suke janyo bin hawa don ya kamata littafi na mu dinga kawo su kusa da mu kusa da mu kusa da mu inda za mu samu mu rage daga cikin hanyoyin bin hawa na biyar hukun duniya warrukunu ilaiha duk mai zan duniya yi karkata yana son sai ya kama duniya dole ka same shi da hawa mai zai wahala ka so duniya ka nemi abun nan ɗin duniya baka da hawa ya karkata jin duniya la butta min al hawa man ahabba duniya wa rakana ilaiha wa nasiya al akhirata yatawalladu indahu sa'i wasu aiki za su bayyana masa hafisan litalbiyati an kulli ma ya farduhu wajen asarar da duk abin da yake neman mai yake da suna ya kaddara ya farduhu hadal hubbu وذلك وذلك الركوع حتى إذا حتى وإن كان مخالفا لمنهج الله يا فاطمة منهج وذلك بعينه هو اتباع الهوى wannan asali ai shi ne bin hawa tiba'ul hawa wa kada laffatal maula an nazara Allah ya fiskantar da gani ila hadha sababi fa qala azza wa jalla إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون Allah ya jiyo da gani mutane zuwa ga wannan yace innal layar juna yarjuna liqa'ana mutanen nan da ba sa tsoron saduwa da mu waradu bil hayati dunya suka ɗauki rayuwar duniya suka zaɓe ta suka fifita ta wa tama'annu biha hankalinsu ya kwanta da duniya wallazina hum an ayatina gafilun wanda sun shagala daga dokokinmu ula'ika ma'awahumun naru wancananka makoman sauta bima kanu yaksibu sadisa المسارعة في الحصول على ما تشتهيه النفس min al-mubahati shi ma yakan sa mutum ya bi hawa hanyar bin hawa ita ce ta shiga maza maza wajen samar da abin da mutum ke kwaɗayi ya yi maza ya gara ya shiga ya fita sai ya samo abin da zuciyarsa take so ta sallama ta shahihin nafsu ransa take so min al-mubahati ai kuwa hawa za ka shige shi labutta. Hmm? Ai, mu ba ha, ai ta baka ga tarko na biyar kenan ba na shaida? Kafirce bai yiwu ba, girman kai, eh, mai ike da suna waye waye waye waye a ƙarshe sai mu bashi. to shi ma wannan ɗin haram ne ba haram ba halal ne to aikata kayan ka ina kake da lokacin samar da mubahi na halal a ce kabin da kake bukatar sa ka samo shi na halal ai kama da wahala eh, daga cikin hanyoyin bin hawa maza maza wajen samar da abun da rai take so na kayan يباهي الإنسان متى دعته نفسه كتن تندرا ستجيسيش إلى شيء من المباحات أسرع إلى إجابتها زي مزا مزا وجن أمسى متى وقد كان أهل العلم يريد يربون طلابهم ma'abota ilimi suna a ainihin abin na ɗin ɗalibansu. Ya koma, alari ya mafija, ya mafija ya waya. Isa, wallari, ya mafija ya waya. Huh? to babu hani dai mai jaɓa gwaya ya tsoko Situ. Mai ike da sunan ainihin ana cewa in inji mutum daga cikin hanyoyin bin hawa yin maza-maza wajen samar da abubuwan da rai take sha'awa na mubashi. al'insanu mata ma da aku nafsuhu mutum duk lokacin da ransa ta neme shi ila shay'in min al-mubahati asra ila ijabatiha to dole ko zai shiga hawa wa qad kana ahlul ilmi yurabbuna tullabahum ala mukhalafati ma tahawahu bisa son abinda suke so tawahu anfusahu min al-mubahati دخل خلف بن خليفة على سليمان بن حبيبي المهلب بالأعواز شيخ خلف لي تن عليفة يشي جوجين سليمان عنه تن حبيب بن مهلب من هذا شيء شيخوني من السعر وعند سليمان بجارية له شي سليمان إن دا بيوا يقال لها البدر من اثر الجوار جواري ايا سي ما في كاون باي وجهر واكمله كاطبت فقال سليمان لخلف سليمان إشي وخلفه كيف ترى هذه الجارية يا كجوانا يا دينير فقال أصلح الله العظيم الله جارة أي كن سركي ما رأت عيناي جارية قط أحسن منها إدونا بيت بغني وتيارين يد يعني تفوانا جوا فقال خذ بيدها كما هنون تنابا كيتا تظمها لا أغريكا فقال خلف ما كنت لأفعل مزيبا مذنكر أبا ولا أسلبها الأمير بعد قاتل كي إتبا وقد أربت عجبه بها نافع شعوان سجارين فقال خوفها التي نتي كي وي هكا العجبي بها دنت شأول تدنكي دنت صنت تدنكي liya'lama hawaya saboda hawana su san anni galibi yana son ta don soto ya bayar da ita dan ya fi ƙarfin hawan shi ba in har ranka tana son abu za ka je ka biya wa kanka hawa kai da cikakken ɗan hawa bukata a ce duk abu da ranka take tana so za ka yi mata shi to ko ka zama ɗan hawa ya kamata in tana neman wani ka hana tana son bacci ka hana tana son kaza ka hana tana yin kaza lokacin da bata shirya ba ka bata fahirmanun nafsi min ba'dil mubahati hana warai wasu daga abubuwa na mubahi li ajali ta'widi don horar da ita ne ala sabari yaudu alaiha bin nafsi yanzu yadda nake son ta dinnan in na rabu da ita Allah za za zai zai ai mana amfani khasatan idza wajahat shahawatuha wa amaliha al muharrama musamman idza wajahat shahawatun nafsi idan sha'awaran nan ta taso wa amaliha da burin ta al muharrama walakin idza kanat qad uwidat idan aka saba mata tana son abu aka hana mata ala nailil mubahati fa iza tada'ufu amama al muharramati kaga kenan kuwar mutum zai iya kafa saurin haram mubahi ne take so sai ya cire shi ya bayar da shi yaya haram to cikin dai musara'at asbabu tiba'il hawa na bakwai aljahalu bil awaqibil mutarattiba jahiltan akiban abubuwa alal alattiba'il hawa wanda kaga ya bi hawa bai yi la'akari da makoman hawa ba aljahalu bi aqibati shay'i jahiltan bayan abu da'in ila mumarasatihi shi zai sa mutum ya aikata shi وللهواء أضرار دا إلولي ومفاسدا قد تدفع آه، صاحب الهوى تنا تور من هوانا إلى ترك هواه إذا علمها أنشد أحمد بن قاسم الطبراني سأحذر ما يخاف علي منه wa atruku ma hawaitu lima khashitu sahadaru zan kiyayi ma ya khafu alayya minhu abunda ake jinin tsoro gare shi wa atruku zan bar ma hawaitu lima khashitu abunda nake so saboda abunda nake jin kafana